matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ku makirin ne daga nan Washington DC nake sallama da kuwa daidai wannan lokacin. A yau ne za mu kawo ƙarshen tattaunawa da Malam Nasir Zahraddin. tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar najeriya ta ƙasa wanda kuma yake sharhi akan harkokin yau da kullu akan yawan hatsarin jiragen sama da ake samu a najeriya musamman a cikin wannan lokacin biyu bayan wanda ya faru makonni biyu da suka gabata wanda ya sanadiyar mutuwar babban hafsan sojin najeriya ibrahim attahiru da wasu jami'ai bakun namu ya taɓo batutuwa da dama da suke zama sanadin yawan hatsarin jiragen sama a najeriya ciki har da batun cin hanci da rashawa da kuma rashin bin ka'idar gyara jiragen a yau za mu ci gaba ne daga inda yake ba da shawara akan yadda mahukunta za su tinkari batun cin hanci da rashawa a najeriya wanda yake cewa da hakan ne za a samu daidaituwar al'amura a kasar tilas a tashi abu abubuwa waɗannan suna nuna mana cewa fa sai kuma tashi tsaye gwamnatin shugaba buhari sai ta tashi ta wata hoɓɓasa na tabbatar da cewa ba a rika gurbin wasu abubuwa ba kuma ana zargin akwai wasu mutane a fada shugaban kasa 'yan baranda waɗanda su ne suke gudanar da irin waɗannan abubuwa wanda ya kamata shugaban kasa ya tashi tsaye ya fara tsawatarwa ya kuma sake ya fara duba irin abubuwan da suke faruwa a cikin gwamnatinsa. To wannan ana gani yana faruwa ma manyan sojoji fa ƙarshe yana yiwuwa ya zo ya kare kan ainihin shugabannin ƙasa. Misali shine a shekarar 2015 da matamakin shugaban ƙasa ke yakin neman zaɓe shi ma ya samu irin wannan hatsari na jirgi amma aka yi awon arziki Allah ya kubutar da shi babu wanda ya ji ciwo ko kuma babu wanda ya mutu a wannan hatsarin jirgin da mataimakin shugaban ƙasa ya samu to in ko irin wannan matsala zai shafi mataimakin shugaban ƙasa, amma har yau a kasa magance matsalar cin hanci kuma wannan abin na ci gaba da faruwa shin akwai lokaci da za a wayi gari a iya magance batun cin hanci da rashawa a najeriya da za a samu sauki ba ma harkan jiragen saman sojoji ko jiragen sama ba a bangarori na rayuwa a najeriya to gaskiya sun shugaba buhari ya tashi tsaye ya farka daga baccin da yake yi na wato tabbatar da cewa ya kai wannan yaki da cin hanci da ashawa ya zama shine abin da ya sa a gaba fiye da komai na yanzu ban da harkar tsaro in aka yi haka kuma aka ga cewa ana hukunta mutane don da yawa za ka ga akwai kisa-kisai ba wani lokacin ba tun da aka fara harkar yaki da cin hanci da rashawa lokacin ba ma santo akwai dubban mutane da aka kai su gaban efcc ana cikinsu amma duk hanyar za ka ga wanda za ka kirga cewa an hukunta su ba su ka kirga sa yanni dan ya ka ba to kaga idan ba a hukunci mai tsamarin kuma kaga su kasar cana ba da haka yana shi yana cin hanci da rashin an kisa to wadannan mutane ba ba karamin suke wa kasar nan ba ya kamata a fara da wani abu na tauna tsakuwa domin a ta ji tsoro To, a Najeriya da sauran kasashen nahiyar Afirka da suna fama da hatsarin mota ya fi mai rayuka fiye da duk wasu cututtuka da wasu tashin hankali da akan samu a kasashen nahiyar Afirka. To a Najeriya gashi kuma ana samun banda na mota hatsarin mota yanzu ana samun hatsarin jiragen sama. Menene shawaranka a matsayinka na mai sharihi akan harkokin yau da kullum game da batun yadda za a inganta batun sufurin jiragen sama a Najeriya? wato sai kwaikwayo mai koyi da abubuwan da suke faruwa a sauran kasashe na duniya mu ɗauka ita wannan ƙasa da muke ciki yanzu ta amurka ba ba ƙasa ce wadda kullum za ka ga dubban jiragen sama suna tashi amma sai a shekarar biyar goma baka je jirgi ɗaya ya karkace daga hanya ba ma ya yi yawa sauka to kaga wannan duk yana faruwa ne saboda yadda ake tabbatar da cewa an bi ka'idar ta da jirage to kaga mu a can a cikin har yanzu za ka ga ana cewa bari a yi maneji shi kuma jirgi ba a masa maneji kamar yadda ake wa mota wannan ba ma wani jiragen soja ba hatta jirage da ake hawa ana yin sufurin yau da gobe na fasinjoji su ma ai a 'yan shekarun baya musamman lokacin obasanjo an yi ta samun haɗuran jirage inda ɗaruruwan mutane suka rika rasuwa a sakamakon haɗuran da ake kuma idan an duba za a ga yawanci eh akwai kurakuran su matuka jiragen sama amma wani lokaci za a ga cewa kuskuren na cewa ba yi wani gyara ba ne a cikin jirgin. Madalla ya ƙarshen tattaunawarmu da Malam Nasir Zaraddin. tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar najeriya ta ƙasa kuma mai sharhi akan harkokin yau da kullum sai kuma mako na gaba za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin shi bakon namu malam nasir zaharaddin da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman hailu haili da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ko makeri ne nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya